To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan mu da yammaci, barkan mu da rana, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To, Allah shi karbi ba don mu baki ɗaya. To, kamar yadda muka saba, kamar yadda aka fara yi. <clears throat> Kai, yana gani gararen. <laughs> ayan gawa ba na gani <laughs> ga da azumi yana shan wahala to kamar yadda muka saba yau ma akwai dandali na filin matar aure wadda kuma za mu ba wa masu rabo insha Allahu wannan dandali kuma yau zai zo da sabon salo duk da ni na san cewa masu kallon mu suna nan suna baza idanu kuma suna nan suna ta yin tambayoyi da dama akan shirye-shiryen da muke yi sannan kuma ku sani cewa akwai mata waɗanda da bayan sallah insha Allah waɗanda suka yi bayani su ma suna neman mazajen aure da kuma ire iren su da dama waɗanda wasu sun ce ba za su fito ga filin live ba to muna mai muku albishir da cewa idan har kuka biyo ta tsarin da muka saba to za ku samu tsaleliyar budurwa ko kuma akwai hajiyoyi <laughs> akwai wadda ta zo ba da zindimemiyar motar ta wallahi ta ce kaji kaji kaji kaji ga saboda yake ba su kama suna saurayin mijinta ga halin da ta tashi tsinci kanta kuma ga yadda yi ga yadda suka kare na tausaya mata kuma insha Allah bayan sallah za mu zo mu bayanai da dama a kai da su ba maza wani zai ce yana son mata biyu wani uku wani waye wani ma cewa yake yin da dama yana so zai hada hudu to insha Allah mu wannan fili muna nan muna son mu ga mun raya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to haka ne yasa muka ƙara karfin gwiwa yau ma akwai wata tsaleliyar budurwa ita ma wadda ta yi tattaki daga wani gari za ku ji daga bakinta yadda take kallon wannan program namu a social media kuma ta zo ta bi tsari da ka'ida da muke da shi na wannan program ta zo ita ma take da bayani da bakinta za ku ji ba sai na faɗa ba zai ki tsallako a shirya fa one two <laughs> to an fara gano hijabi dai ko a hijabi za a fara gani an ganta da ya kiya doguwa <laughs> to sai an fara bada da tukwici za a ga fuska ba <laughs> to muna muku fata alkhairi yanzu duk da dai ba mu da lokaci za ku ji bayani daga ne to matso sosai a kanki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Uhum. Ya sunanki? Sunana Mufidat. Ai ba na ga yawa Mufidat. To me dandalin me dalilin da yasa kika zo wannan fili? Ah, maganin da ake kan neman mijin aure mana ko ba haka ba ko saurayi ko bazawari ga sunan dai kawai Allah ya baku na gari shine bayani. To to yanzu dai haka kun ganta sannan kuma kun ji bayani daga bakinta sannan kuma ga alamar dai ba ma sai an tambaye kina whatsapp ba ko za mu takaita abin saboda ana azumi kuma ba time sosai kun dai san irin tsarin da muke bi ga dai mutane na ana kwame za mu iya karanta wasu wasu kuma za mu haɗu an jima insha Allah to wani irin saurayi kike so kina son a tsoho ko kuma a saurayi ko kuma a mai mata ko mara mata sai ki faɗi kalar mijin da kike nema tunda abu ne gashi nan mutane mutane a maza a kasuwa eh, idan nake mai mata ba na ce ba tunda na na jawo wa kaina matsalar har gida to mara mata kenan eh mana to sai me kuma ba na ce dai saurayi ba ba kya son saurayi kukan kun faɗa manya sun furgon aure to fa yau an zo da sabon salo kun ji fa da zan faɗa amma sai na ce ku bari ku ji daga bakinta ita tana son ta samu ɗan babba wanda yake da shekaru akalla daga nawa kenan kike hasashe zuwa nawa kenan talatin zuwa talatin da takwas da ya isa talatin zuwa talatin da takwas mm. kin san ba akwai masu ɗan jiki kyau-kyau kuma sun kai hamsin <laughs> to kasancewar wannan dandali ya saba gabatar da wannan program to ina muku fatan alkhairi da fatan kuma allah zai kawo miki santalelan saurayi sannan kuma akwai wasu marayu su ma wanda mahaifiyarsu ta rasu ta rasu ta ban mata guda shida kuma duk sun isa aure kuma mun zauna da su kuma duk sun fahimci wannan abu insha Allahu ina fatan wani daga cikin ku mutane za su yi wub da su kuma a zauna lafiya da yardar Allah akwai kuma wasu mata da muka cike fom su akalla sun fi guda ashirin muna nan mun yi bukin zuwa bayan sallah saboda azumi yanzu gaskiya wannan ma saboda tafiyayya ta a wani gari kike daga kaduna ta taso ta zo to yasa na ce ba za ta ba za ta yiwu a ce ta zama ba ko ta zauna sai lokaci kaza shi sa na yanki lokaci muka zo muka yi wannan program kuma wanda kike so kina son a samu wanda za ku dan yi soyayya doguwa ko kuma a wanda immediately auren ya kawo shi to idan aka ce za a tsaya soyayya gaskiya za a dan iya samun matsala ko ba ka ba ta mm. tsaya auren dai kawai eh nan da yan kwa nan da yan wani lokaci kike so bayan sallah to fa <laughs> kun ji fa ba yau wato ai haka ne magana gaskiya kuma hakan ne yasa kuka gane cewa harkar da gaskiya sosai a ciki in ta tsanki wani lokaci za a ce kai akwai matsaloli da dama to akwai wanda suke ta damuna da waye da waye da waye makaranta ya kaza to wannan kai zaka je ka tuntube ta mu muka binkita da gaske ne iyayenta ya kaza ya kaza muka tabbatar gaske ne kuma aure kai da kai akwai yafiya tsakaninka da matarka ko kuma akwai yafiya da ake yi a kin buya bana gano ki da za ka ce wai sai ka samu ɗari bisa ɗari babu wanda zai samu abin da yake so ɗari bisa ɗari kai ma ba ɗari bisa ɗari ba ne ba mutum ɗaya ne ɗari bisa ɗari za Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma ka dage ka ce ko da koti ka samu ko 50 ya ishe ka ka samu 60 75 balantana muna da 80 garanti 80 akwai garanti amma ka dage ka ce sai ka samu full 100 over 100 na rantse da Allah karya kake <laughs> to kasancewar kun san gaskiya tunda kika zo kin bi tsarika da muke yi na gabatar da program sannan kuma za mu ba da kina yin whatsapp ko to akwai lambar ta whatsapp akwai lambar ta ta menene ta kira ko to za mu ba da wannan lamba amma ba a nan ba dole sai an ba mu tukwicin mu saboda ba ma karɓar kuɗi a gurin mace sai ka ba da tukwici shi ma haka data ce kuɗin data ne sai kuma kuɗin form sai waye waye duka nawa ma ya kamata a bayar ko kuma ce masu kallo ne ma za su yanke ko tunda masu kallon sai su yanke kuɗi kuma su kama su yi gaba nawa ya kamata a ba da tukwici kira ne kallon program ɗin kira kallon shirye-shiryen amma kai ki tsawwala saboda ramadan karim su ma su kwashi bonanza ramadan amma kuma ya dace su duba yanayi na yanayin tukwici eh <laughs> to yanayin duk yi wani kafa to wara mu ga mutane nawa ne za su faɗa nawa ya kamata kun ji yadda ta yanke yanayin ta yanayin tukwicinta to akwai abubakar ibrahim ya ce dubu goma ga laraba nan ma dubu goma to <laughs> idan bai yanayi ne ya kamata na samu dubu hamsin ma ko ba haka ba eh da ƙara murmurewa ko ga shi nan dai ana faɗa to da farko za mu ba da lambar waya ta waso ni lamba ta ce sai na gama bincike a kanka ba kai za a zo a ta damunta da waya ba sai mun yi bincike mun tabbatar da gaske kake the face ma amma sai ka fara tura min tukuici na ya san cewa harkar da gaske kake ba zan ma reply ba in dai ban ga tukuici na ba no any reply no any tambaya no any question dawa can a ce wai ta tsugun na ko ta tashi ga ta nan giya doguwa san kuwa kin wannan <laughs> ko to babu reply sai an sa min tukwici na na naira dubu goma kacal ko ko a rage to saboda ramadan yau an mayar da shi 5000 5000 saboda ni ma na sami lada na mayar da shi 5000 akwai wanda ya ce 60,000 akwai mai 40,000 akwai mai 1,100 to yayi network ne ya dawo akwai mai 15 to wannan lamba ita ce ga ta nan wadda za a same ni na ba da lamba 08067009999 ga lambar waya na ga kuma lambar da za ka sanya min tukwici na na 5000 771 gt ba hafizu wa yawwa ga lambar waya nan ita ce wadda in ka tura za ka turo min zan tura ma lambar waya ta zuwa yi akwai ragowar magana ki ta ƙarshe ga kuma lambar da za ka sanya tukuici mun mayar da shi 5000 kuma ba mutane ake so da yawa ba aƙalla a ciki a ɗauki mutum uku hudu ya isa a je a gogwar maya a ga bincike ni ma zan ina daga cikin masu binciken fa ni ma yawwa ba haka ake ba a zo kuma a yi fatiya sannan akwai kaza yadda za ka to mata da kaza amarci ni ma akwai kaza ta dole ne sai an sako min kaza ta a leda an kawo min jus dina an kawo min eh dan duk abin da ka siyo bar yayi ka kawo min the first day sai ka ce ne a ni ne ango ma <laughs> yanzu idan na ga tukwici to i will send you the best and number and ko na mai da shi 5000 ba so kai ba ku a gizon mutane ne ana gasuwa kuma eh, wani akwai masu kananan karfi inda ya ka kana da sana'a kana dan bugawa ka koya ne to a hanya a bude take wani zai ce wai shi talaka ne to talaka ba a aure wani zai ce wai ai shi ga sana'a safi wata ko ga ai alhamdulillah tunda akwai sana'a akwai ire-iren irin wa'annan da yawa don Allah ku kan don Allah dan taimaka mana mu karasa to da haka za mu ce maka kamun ƙarshen wannan programs ina gajiya to da haka za mu ce muku bayan nan oh. to ga lamba nan kamar yadda muka bayar amma lamba ce ta magana a whatsapp za ka turo telaka ko ka ce gashi nan ka biya sai ya baka wannan lamba sannan kuma yi sakon ki na karshe da za ki gaya masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci gaskiya babban sako na shine gaskiya mu mata mu daina yawan girman kai a duk wanda ya ce yana son ki gaskiya yana son ki ne tsakanin da Allah kin duba kin ga halin shi ya miki ba matsala ana tare amma kuma mu mazan ku kuma su rage saboda wasu mazan suna son mace ne ba wai dan aure ba gaskiya mu kuma gaskiya mu ba ma son maza wayanda suke zuwa wurin mu yan ƙarya haka a'a yanda ka zo tsakaninka da Allah ka ita za ta fidda baka taba ji inda aka ce ƙaryar mutum ta ƙare a rayuwa ba babu gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai a ce ka ta ƙare da haka gaskiyar mutum ke fidda ka da haka sakon da nake mu riƙe gaskiya ko ina muka ji to masha Allahu masha Allahu mutanen Kaduna Allah ya saka da alkhairi zan ce fa mutanen Kaduna nan fa akwai tunani akwai nazari a kwakwalwa ko ka ji dai yadda ta yi a'a to ai magana gaske to sannan kuma zo ki gaya mana shekarun ki akwai wasu duk ina takaita tambayan ne ba na son wuri du tambaya tambaya tambaya tambaya a wasu ya yi yawa yauwa me shekarun ki tsakani da Allah tsakani da Allah 2 mm. February zan ciki a cikin biki cika ashirin ba? ok sannan kin taba yin aure ko biki taba yi ba? ko su ɗaya mhm. to kun dai ji sannan kuma muna fatan Allah ya kawo miki nagari wanda zai rike ki kewayo nan kina bace min gaba ɗaya ba na son Allah ya kawo miki nagari wanda zai rike ki da gaskiya da amana sannan kuma ina sanar da ku cewa akwai wa'anda suna kallon shirye-shiryen mu a yanzu kuma mun yi magana da su cewa za mu samar masu irin wadda suke da bukata akwai fiye da guda talatin wanda a yanzu haka fom ɗin kwaya ashirin yana hannuna zuwa bayan sallah da yake so anan suke zami wannan ita ma abin da ya sa muka yi saboda ta riga ta baro inda take kuma wannan program ɗin da ya kawo ta mun yi magana da iyayenta kuma mun yi magana da ita sannan ban san cewa ta tahowa za ta yi ba ta zaci cewa da an zo wannan za a yi to shi sa na zo na saurare ta kuma muke wannan abu da azumi amma daga yanzu sai bayan sallah za mu ci gaba da kawo muku wannan program tunda bayan sallah ma nan da nan ne za a ce ko wannan kuma muna ango tukwici an <laughs> gaskiya na yi bonus ba da yawa to amma ba komai ba komai <laughs> ladan ya fiye mun kudin ko ba haka ba wannan asa data dai kuma a san cewa yes da gaske kake ba da wasa kake ba sannan kuma akwai wanda suke Nijar kamaru libya saudi arabia su ma suna da wannan dama kuma suna da wakilai waɗanda za su wakilce su a zo a yi wannan shagali a yi bincike a zo a tabbatar wannan babu matsala babu matsala ya kake ya kaza ya kaza ɗinka a ɗauki amarya a tura ma ita ko a jirgi ko a mota ko a ina kake sannan kina fatan cewa ki auri wanda yake ba a najeriya ba ko kuma ya abin yake ki gaya mana gaskiya kuma wanda yake ba Najeriya ba mm, kamar akwai Nijar akwai Libya akwai Chad akwai Kamaru akwai Saudiya akwai ga kasashe nan da wanda ba a Najeriya ba gaskiya mu ma gaskiya eh gaskiya ba na wurin nisa da gida kin fi son To kun ji wannan tana da ra'ayi yawwa kuma sai ku yi hakuri nes akwai na New York kamar waye amma dai kamar Kano Kaduna Bauchi ga yaya nan kuma za dai ku daidaita za ku tattauna da ragowar samari akwai kamsu kamsusi ya ce wannan abu ya yi ina son na zama memba wallahi abin ya yi to Allah ya sa muna maka fatan alkhairi kuma Allah ya sa a samu wanda zai yi wan bugu wan tashi <laughs> da haka muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wassalamu